أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا الثلاثة شابيو قوة شوال ألف da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da talatin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tukwicin sallah ƙarama. wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da Sabnil jarrah babban masallacin juma'a wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya har yanzu muna nan a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi arad ala za'imina annahum qur'aniyun wal qur'anu minhum bari a to martani akan mutanen da suke ikrarin cewa su ‘yan ƙur'ani ne zalla, kana kuma ƙur'ani ya yi hannun riga da su. Malamin da ya rubuta wannan littafi shine Abu Abdurrahman Habib Ahmed Jibril wafakahullah. A jiya mun kwana a shafi na da da bakwai, bakwai, hamsin hamsin da bakwai, darasi na goma ma'ana shida yau za mu tashi a hamsin da bakwai, darasi na goma. yau kuma insha Allah za mu tashi a darasi na goma sha ɗaya tambayar da wani malami ya yi shekaran jiya ya ce to wai mutanen nan menene matsayinsu a addini to har kullum mu mabiya ne saboda addini an riga an kammala komai ba wani mutum yau da zai zo da wani abu sabo sai dai ya bi to mu ba mu isa mai musu matsayi ba amma malamai tun daga zamanin sahabbai radiyallahu anhum har ƙasa akwai maganganu da suka yi akan mai aqida irin ta cewa bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wanda ake kira turjumanul Qur'an kafintan Qur'an. yana cewa game da kansa babu wata aya da ta sauka a cikin alkur'ani da inda ta sauka da sanda ta sauka da yanayin da ta sauka a cikinsa da kuma dalilin saukanta da kuma kanwa ta sauka face ni abdullahi na san dalili radiyallahu anhuma yace da kuma na san wani mutum da ya tsaran mani sanin alqur'ani da zan niki gari in yi takanas in je in same shi domin ƙara karanto ilimin alqur'ani Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka ganar da shi addini sannan ka sanar da shi fasar tsari to shi za mu fara da shi radiyallahu anhuma abin da ya ce a kun san idan mutum yana da aure ya yi zina menene hukuncinsa a musulunci za a jefe shi amma wannan akwai hukunci a cikin babu shi sai dai kawai ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin huma mi'ata ولا تأخذهم بهما fi dinillahi in الله إن billahi wal بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أما شي hukuncin wanda yake da aure in yayi zina alqur'ani bai zo da shi ba to abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kenan a ina za samu hukunci a sunna hadisi sai ce man kafara bin rajim don mutumin da ya kafirce da rajimu ya ce idan mutum na da aure ya zina ba za a jefe shi ba faƙari kafara bil ƙor'an wannan haƙiƙa ya kafirce da alƙur'ani min aisu la yahtasib ta inda baya tunani me yasa ce haka yace wa zalika liqaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir ya ku ahlul kitab manzon mu yazo yana muku bayanin abubuwa da yawa da kuka kasance kuna koyewa daga cikin littafi littafin da ake magana anan shine at-taura annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika wa banu isra'ila akwai musa akwai isa alaihi masalatu wassalam to in dai ana magana a taura ne ko injila ya ce yubayyinu lakum yana muku bayani to kenan a tauran yake karanta musu ko ko wani bayani yake musu daban daga cikin a taura wani bayani ne daban kenan a taurar daban sannan bayanin daban to haka hukuncin yake shi mutumin da ya zina yana da aure an ce a jefe shi ina yake a cikin alkur'ani babu amma cikin bayanan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuma aikinsa ya tabbatar shi ke nuna cewa idan mutum ya zina yana da aure jefe shaki to da wannan aya abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace duk mutumin da ya kafirce da wannan hukunci wai dan bai ganshi a cikin alkur'ani ba yace to ya kafice da alqur'ani to kuma wanda ya kafice da alqur'ani kuma shi mai matsayin sa ba musulmi bane to malam yace aqwalul ulama'i fi radd ala man yukazzibu bi ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga zan zantuttukan malamai game da raddi akan wanda yake karyata hadisan annabi alaihi salatu wassalam da'awar tana da haɗari yadda nake baku labari ana fahimta saboda in kace a'a kai baka to yanzu qur'anin ma da ke gaban ka ta wace hanya zaka bi ka tabbatar da wai shine qur'anin ma sannan ka tambaye shi shin qur'anin nan ya sauka ne kacokan ko ko a rarrabe sauka me zai gaya maka a rarrabe sauka saboda ai dalilin da zai wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida da an saukar da shi a dunkule to sai ce kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila kinan ba a dunkule ya sauka ba to adadin shekarun da ya sauka ya zai mu gani a cikin qur'ani tunda a rarrabe sauka ya za a yi mu gane adadin shekarun da ya yi a cikin alqur'ani babu kuma bai yiwuwa ka ce ai ya sauka kawai ba a san sanda ya sauka ba ba a san kuma sanda aka yanke saukarsa ba a'a ba zai yiwu ba dole an san sanda ya sauka kuma an san sanda ya daina sauka to ina yake cikin alkurani sannan sai ka tambaye shi wace aya ce ta fara sauka a cikin alkur'ani sannan wace sura ce ƙarshen sauka a cikin alkur'ani kuma wace aya ce ƙarshen sauka don da bambanci sura da ta sauka kacokan daban sannan aya guda ɗaya da ta sauka daban yaya za a yi mu gane shi alkurani duk wannan bayanin babu to kaga definitely ka rusa da'awar ce gaba ɗaya ka rusa addinin gaba ɗaya ka rusa qur'ani yaqulu sheikh abdul aziz ibn baz rahimahullah sheikh abdul aziz ibn baz yana cewa wa nabagat nabiga akwai wasu 'yan ƙungiya da suka taso ba da zalik bayan haka tusamma hazihin nafiqa ana kiran waɗannan 'yan bidi'an al'ashira na ƙarshe-ƙarshe alƙur'aniya wai su 'yan ƙur'ani zalla wa ya annahum ahlul ƙur'an wai suna riya cewa wai su 'yan ƙur'ani ne zalla وأنهم يحتجون بالقرآن فقط ويكون سوكوي سنة فقط هجة ندى قرآن كده وأن السنة لا يحتج بها ويتكم السنة باك فحجة لإداء لأنها إنما كتبت بعد النبي ومن وإداء أي أربطة تنبايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمدة طويلة ده ميت أوه ولأن الإنسان كما أبن ديسا سوبس يدد حديثي با دمشم شي قد ينسى وقد يغلط ينا إيا منتوى ينا إيا كسكولي ولأن الكتب كما ويدو من سولة تفاي قد يقع فيها غلط باما ماكي كسكولي أو كأتشكي إلى غير هذا مما قالوا من الآراء الفاسدة دواسو أبو بوا دبان دسوك فتاة كما باين ونن na ra'ayoyi batattu wa zamu suka riya annahum bidhalika yahtafuna wai su a haka wato suna daukan matakai ne na dari dari lidinihim da addinin su fala ya'khuduna illa bil qur'ani faqat don haka su ba fa za su yi riko da wani abu ba sai qur'ani kadai wa qad dallu an sawa'is sabil malaki waɗannan mutane sun bace daga hanya madaidaiciya wa kadhabu sun kuma yi ƙarya wa kafaru sun kuma kafirce da zalik da irin waɗannan maganganu nasu kufran kafirci akbara bawahan wanda ya fi bayyana girman bayyana bayyanan kafircinsu ya mafi bayyanan nan abu bayyana فإن الله عز وجل للي الله ما يقول ما دعوكك أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ياي أمرنن أيوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاع اتباع ما جاء به سنن أبي أبن بيزود شيء ولو كان رسوله لا يتبع ولا يطاع da a ce annabin Allah subhanahu wa ta'ala ba abinsa ba a yi masa fa'a lam yakun lil awamiri qima da babu ƙimar a ce abi annabin ba ku fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ati'u Allah wa ati'u ku bi Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan da a ce bin annabin babu amfani alaihi sassu salam to mecece hikimar da za ta sanya Allah ta ce a mashi da'a ina hikima kai ne kace kai eh idan fa kana son aikin nan ka same shi yadda yake so Allah ya taimake ka kai to fa ka bi wani a to sai ka dare kai bore to inda wani bai da kima a cikin fagen aikin Mai ce hikimar da za ka sanya shi wanda ya maka wasiyya da bin wanan ya ce maka ka bi wani da babu hikima ayat da muka karanta yanzu kula a fiye Allah wa atiyu rasul da yawa ku bi Allah su ta'ala ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam to inda babu amfani bin sa to me yasa za a ci a shi ana fahimta kuma bin sa tauri uku ne in ya faɗa a saurara in ya yi aiki ai koya, in ya tsawata a gyara, su ne hanyoyin masa tsawa. Duk wanda ka ce a abu za ka yi ba, su kafa rushe addinin gaba ɗaya. Wa ka di amara an tuba annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da a isar da sunnatsa, sai yace, ce balle ku walau aya, ku isar mani ko da da ayaci. wata rana mun yi wasu bakin larabawa daga madina sai ke bar hikaya wani mutum ya musulunta da ya musulunta shi bai jin larabci sai ya tashi a cikin masallaci kawai bayan ya musulunta da kwanaki sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in shi mutumin da ya musulunta sai aka ansa aka yi shiru sai ya turanci ce to ni dai na tunatar da ku ne sallama a yi riko da ita na kuma isar saboda sallah ya ce a isar koda da aya ne sai ya koma ya zauna shi abin da zai iya isarwa kenan ana fahimta kuma sallama yanzu ba na sha bayani ba a hudubobi da sauransu mun yi sake da ita yanzu da asuba in ka fito yadda ka san mun baki wannan ya ce wannan yana inda za ka ce wani assalamu alaikum sai ya rude sai tsoro ya kama shi a ah, wa alaikum assalam a ah, sallama ce kuma yau kamar muna Eh, abinan palestine ko ko muna kaza saboda ba sallama muke ba mu ne aka muka aka sani da wani amma an ka koma cikin waɗanda ba mu ba mutum da ka haɗu da shi first thing abin da ce maka good morning sir good afternoon sir sun fi mu gaisuwa kuma mu namu ne gaisuwa na to komin dare komin safe da mata da maza da wacce ka sani da wacce baka sani ba good afternoon sir mu ne aka ce in ka ce assalamu alaikum goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat talatin to me yasa muka ignoring wannan ana fahimta sai ya koma ya zauna to annabi alaihi sallam ya ce a isar da sunnansa wa kana idza khataba ya kasance shi annabi alaihi sallam in ya khutba amara an tuballaga sunna yakan yi umarni yace ku fa'isar da sunnata fadalla zalika wannan shi yayi nuni ala anna sunnatahu cewa sunnarsa sallallahu alaihi wasallam wajibatu littiba dole ne a bita wa ala anna ta'atahu wajibatun ala jami'il umma sannan kuma yi masa ta'a wajibi ne akan al'umma كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام malan kamar yadda yi wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'a ke wajaba to yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'a ma yana wajaba ana fahimta tunda kaga an ce aika masa ɗaya. yanzu bari maka bayani na hankali mahaifinka yanzu dole ne ka masa biyayya ko ba dole bane ka masa biyayya me yasa na Allah ya ce kai wa in jahadaka ala abinna menene wasana al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu an ishkur li wa liwalidayka to dukkan mu mun yi ittifaqin wanda yayi wa iyayensa bore ko tawaye me muke daukar sa ta kare mara hankali ana fahimta to da iyayenmu da annabinmu wane ne sama da wani sallallahu alaihi wasallam to me yasa muka yadda muke bin iyayenmu muke lallaba su muke son mu gama lafiya da su mu ta addu'a muna son su shi muna albarka dan mu samu albarka muka yadda da hakan kuma shi in ya ɗaran, ba ma kar ma ka kawo haɗuwa da su dan kaman ka haɗa takobi ne da sanda wanne ne ya fi wani kaifi to ba za su haɗu ba to in za ka bi iyaye don ka gama lafiya ka rayu lafiya taka ta kyau yaya ba za ka bi wanda shi ne sama da iyayen ba ana fahimta abu ayyuba sahtiyani rahimahullah yana cewa akan matsayin mutanen nan idza haddatha ar-rajul bis sunnah idan kama mutum magana da sunna hadisi faqal sai ce da'ana an hada kai raba mu da wannan raba mu da wannan magana da Allah wa haddithna bil qur'an na bayani da qur'ani karka kawo mana hadisi in mutumin da kai ma wannan magana inji abu ayyub al-sahtiyani rahimahullah yace fa alam to ka san irin wannan mutum dallon mobil batacce ne mai batarwa ba abin sa kamar yadda wasu wurare suka kawo ba a yi masa sa'a in ya rashin lafiya ba a ziyartarsa in ya mutu ba a zuwa janazarsa hukunci yana da tsauri kwarai amma rashin karatu ne mutane suke ɗauka abu very light very simple ya wuce da kai tunaninsa saboda man'awa, awa muhdisan faqad la'anahu Allah la'ana Allah man awa muhdisan duk mutumin da ya baiwa dan bid'a mafaka Allah subhanahu wataala ya tsine masa albarka ko gida gare ka kaba dan bid'a wurin zama to kana cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala ana fahimta مالتي ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الشيخ ناصر الدين هنا شيوا hunaka ta'ifatun yusammuna ko na anfusahumul qur'aniyyin akwai wasu ƙungiya da suke kiran kansu wasu 'yan ƴan qur'ani zalla wal qur'anu minhum bari amma qur'ani fa ya barranta daga gare su yaz'umuna alla ajata bihim li fahmi al qur'an ila sunnatin an-nabiy alayhi salatu wassalam wai suna riya cewa ba su da buƙatar sunnar annabi عليه الصلاة والسلام way don fahimtan qur'ani way ba su ويكفي في ذلك المعرفة باللغة العربية وآدابها ويكو يا إشيزو ويسوسان لا ربتي كما سوسان لا دب لا ربتي وإن سوسان لا ربتي ظلا سكسا لا دبتا لا دب لا ربتي ويوان من يا إشيزو كوي با سودا بكاتا حديث فكما سمانتا na ce muku akwai al-ishtirakul wato wanda lafazi ɗaya za ka ga ma'anoni sun yi tarayya a cikinsa dan kai riko da larabci zanna ba za ka gane addini kadai ba a sai dai ka yi supporting sai dai ka goya wa fahimtar addinin baya amma ba wai ka gane ainihin abin da ake nufi ba saboda ai magana ɗaya tana iya zuwa a larabci ana fahimta amma da ma'anoni kata-kata to idan ma'anar ta zo kalma ɗaya ya zanto an samu ma'anoni da dama to kai innan da ka riƙi larabcin wace ma'ana ce daidai misali a turanci idan ka ce t-h-e-r-e mai kenan na T-H-E-R-E e. there to in ka ce T-H-E-I-R mai kenan to ba spelling the same, the same word amma is it the same meaning a to to haka larabcin ai in ka ce W-E-R-E e, in ka ce W-H-E-R-E e, the same word but amma is it the same meaning to haka larabcin ai to precisely da ka rike larabcin wace kalma ake magana ashe larabci zalla ba zai ishe ka ka gane ainihin addini ba sai ka koma to larabawa su dai idan aka samu wannan kalman sukan yi amfani da shi kaza sukan ce kaza sukan ce kaza to amma mu addinance wannan maganar ita ce aka ɗauka wa zai iya gaya maka wannan sai ka koma sunna ana fahimta don haka aqida ce tana da khatari kwarai malam yace hadhihi taifatu kulluhum aw julluhum min al-a'ajim Imam al-Albani rahimahullah yace kungiyan nan in ban ce dukkanin su ba to two thirds of them daga cikin bebayi ne waɗanda ba larabawa ba majority of them ba larabawa ba ne wa kana min natijati za'amihim al-mazkur ya ce ya kasance sakamakon wannan riye-riye na su da muka ambato an kharaju anil islam sun fita daga musulunci wa ja'u dinin jadid sun zo da wani addini sabo wa qad nafaka haula'i fil hind waɗannan mutanen sun tashi a ƙasar hind sun masarat ila wa suriya sannan suka yi naso zuwa ga misra da kuma Siriya. wa kuntu qara'tu lahum kitaban ni inji malam nasiruddin albani rahimahullah na karanta wani littafi nasu bismiddin wai sunan shi addin laysa alaihi ismu muallifi babu sunan marubucin littafin akai man qara'ahu duk mutumin da ya karanta shi arafa minhu dalalahum zai san karara fatar waɗannan mutane wa khurujahum min ad-din zai kuma gane sun fita daga cikin addini kafa Allahu al fariqain Allah muke roƙo sun ta'ala ya kare mu sharrin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu malam yace akwai wani malami ana kiran shi Muhammad bin Nas al-Marwazi rahimahullah a lokacin da yake taliki kan almasu alar khuffain shafa akan khuffi kun san khuffi yayi takalmin fata din nan kun san ana shafa a kansa an fahimta to amma shafar ai bata zo a cikin alkur'ani ba abinda qur'ani ya magana shafa famsahu bi ru'usikum wa wa aydiyakum min famsahu bi ru'usikum wa وأرجلكم إلى الكعبين يوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تو خفي إن انت أي شافة أكنسا أو صح علي لو ان مال محمد نصر الدين المروزي رحمه الله يكي تعليك إيكا وانا مغانا سيتو من أنكر ذلك دم تمن دي موسى شافة أكن خفي وانا تاكا من نفاتا لازمه إنكار جميع ما ذكر to yanzu ya lazimce shi ya ƙaryata duk ma zakarna min sunani wa ghairi dhalik mimma lam nazkur yanzu ya wajaba a kansa ya lazimce shi ya ƙaryata duk abin da muka ambato na sunnoni kai da ma waɗanda ma ba mu ambato ba in ji malam wa zalika khurujun min jama'ati ahli al-islam yin wannan magana kuma ficewa ne daga cikin jama'ar musulmi kaga duk mutumin da ya fice daga cikin al'ummar musulmi to me sunan shi kenan kafiri a musulmi bane malam yace wa yaqulu shaykh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu aidan shaykh Abdul Aziz yana cewa kuma wa inna ma eh, ma ma menene ma tafawwa bihi ay qala bihi yana daga cikin abinda rashadu khalifa wani mutum ne ya faɗa min inkari sunna na wato musa sunna ana fahimta wal qawli bi adami al hajati ilaiha sannan kuma da faɗin cewa ba a da buƙatan hadisi mala yace kufrun wa riddatun anil islam wannan kafirci ne kuma ridda ne daga barin musulunci la'anna man ankara sunna domin duk mutumin da ya musa hadisi faqad ankara kitab. kai tsaye ya musa alquran wa man huma? aw ahadahuma fa huwa kafirun bil ijma duk mutumin da ya musa daya ko kuma ya musa su guda biyu injimala to wannan kafiri ne ga ijma'in dukkanin malaman musulmai wala yajuzu ta'amulu ma'ahu wa amsale a saurara wannan magana wala yajuzu ta'amulu ma'ahu wa amsale mu'amala da shi da ire-irensa malaci baya halatta mu'amala da shi irin wannan mutum da ire-irensa baya halatta bal yajibu hajru ya wajaba a ƙaurace masa wattahziru min sannan a tsoratar da mutane haɗarinsa da kuma sharrinta ana fahimta wattahziru min fitnati a tsoratar da mutane fitinarsa wa bayanu kufrihi wa dalali sannan yi wa mutane bayanin kafircinsa da kuma ɓacewarsa fi kulli munasaba a duk sanda sarari dama ta samu a mutane bayani mai aƙida irin kaza da kaza kafiri ne batacce ne mai aƙida irin kaza da kaza dole a nisance shi mai aƙida iri kaza kaza a kar a yi mu'amala da shi duk sanda wani occasion dama ta samu to dole ne a mutane bayani kona ko fahimta malamai hatta ya tuba ilallahi min zalika taubatan mutlaqa har sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tuba ta saki babu qaidi wa qad zakara al-imam as-suyuti rahimahullah imam as-suyuti ya ambato kufra man ja'ada sunnah kafir cewan duk mutumin da ya musa sunna fi kitabihi al-musamma a cikin wani littafi nasa da ake kiransa miftahal janna fil ihtijaj bis sunnah wannan littafin Imam Suyuti na rahimahullah a cikin sa fa qala ga abin da yake cewa a'lamu rahimakumullah kusani ya ku yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanku da gafara anna man ankara cewa duk mutumin da ya musa anna kauna hadisin nabi kasantuwar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qaulan kan shin magana ce yayi a cikin hadisin aw fi'la ko ku a'a aiki ne yayi a cikin hadisin bi shartihi al ma'ruf da sharaɗinsa da aka sani fil usul a cikin usuli na malaman hadisi bi ma'ana mattasala sanaduhu bi naqli adlin dabit ghaira shad wala mu'an hadisi ya hada sharɗa guda biyar an kawo isnarinsa ya haɗu mahaddaci ya kawo adili bai ainihin wariya ba a cikinsa duk mutumin da ya musa wannan magana ce koko aiki hujja ya ce a shi ba zai ɗauki wannan matsayin hujja ba shi ba ruwan shi da hadisi ba zai yi ba ba da ce kafa wannan ya kafirta wa kharaja an da'iratil islam ya fita daga kewayen musulunci da musulmai wa ushira ma'al yahudi wan nasara za a tashe shi shi wannan mutumin tare da yahudawa da arna aw ma'a man Allahu min firaqil kafara ko kuma tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya tashe shi da su daga cikin ƙungiyoyin kafirai al'imamul ajuri rahimahullah yana cewa jami'u fara'idillah dukkanin farillan Allah subhanahu wa ta'ala allati faradaha fi kitab ya wajabta ta a cikin littafinsa kama daga azumi hajji sallah la yu'lamu al-hukmu fiha ba a iya gane hukunci a cikinta illa bi sunnati rasulillah sai dai da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hadha qawlu ulama'il muslimin wannan ita ce maganar al'umma malaman musulmai gaba ɗaya in man qala ghayra hadha duk mutumin da ya faɗi koma bayan wannan in ji malam kharaja an millatil islam ya fita daga tafarkin musulunci da musulmai ودخل في ملة الملحدين ينزي عشي كتكين تفركي إرن نكافري الله كمان أتعي كونغا أبو ينادي جير مقوالي ويقول الشيخ عبد المحسن العباد شيخ عبد المحسن العباد ينادي ورحمه الله السنة مفسرة للقرآن إذا السنة تنافذوها نيتي بياني تفسر القرآن wa mubayyinatul la sannan tana bayanin shi alqur'an wa dallatun alai kuma tana nuni akan alqur'an wa hiya shaqiqatul qur'an ita kuma shaqiqiyal alqur'ani ba iya gane komai daga cikin alqur'ani sai da sunna wa yuta'abbadu Allahu bil amali biha ana bautan Allah subhanahu wa ta'ala da aiki da ita, ita sunnar kenan, kama yi bil Qur'an, kamar da ake bautuwa da karatun alkur'ani saboda inda ba a bautuwa da sunna da Allah subhanahu wata'ala bai ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna waɗannan da suke saba ma umurnin annabi alaihi salatu wasalam to ba su yi dari dari domin gudun kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma gudun kada wata azaba mai raɗaɗi ta same su idan da a ce ba a bautuwa da bin sunna to da ba za a yi wannan gargaɗin ba ga tarihi ya nuna mana shekara ta uku bayan hijira za a tafi yakin Ohos? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ware wasu mutane guda hamsin akan dutse ana kiransu ahlur roma wato ma'abuta jifa saboda sun iya kibiya sun iya baka sai ce makayanakun ku zaune wannan wuri saman dutse saboda kun san mutumin da zai jifa in zaka harba eh, kwari da baka sama kake yi ba wai seti kake ba saboda in kai seti za ta yi nodin ne amma zaka dan daga hannunka sama saboda ka hitin target sai ce to makanakum sawa'an intasarna am kusirna wannan wurin ku lazimce shi ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu? kar ku ba wannan wurin ana haɗuwa da kafirai sai Allah sun tare jefa tsoro cikin zukatansu suka ƙuranta. mai yadda zinari yayar mai yadda azurfa surken yaƙi takobi tsitaka shi nan dai mashi sai waɗannan mutane suka yunkura su sako shugabansu abdullahi ibn jubair amma biyo yake ah, a a tansauna anhu ma qala lakum anhu rasulullah sallallahu shin wai kun manta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maku makanakum sawa'an intasarna am kusanna ku lazanci wannan wurin ko da mu muka yi nasara ko an yi akan mu sai shaitan ya ribace su mutum arba'in cikin hamsin suka sauka dama akwai ikrima ibn abi jahl radiyallahu anhu musulunta ba lokacin nan akwai khalid ibn walid da musulunta ba lokacin nan dama waɗannan mutanen su ne barazana suna ganin sun sauka sai suka samame su suka kashe ragowar mutum goma ɗin sakamakon wannan aka yi nasara akan musulmai aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha a lokacin da musiba ta same ku ai kuma kun ji musu irin ta ai to wace irin musiba ce kai da baka yadda da hadisi ba wace irin musiba ce ta samu musulmi a lokacin sannan kuma wani yaƙi ne ake magana a lokacin ana fahimta to da nake so in fitar sakamakon saɓa ma umarnin annabi sallallahu alaihi ya zama na an zo an yi nasara akan musulmai da wani hadisi can da ya tabbat? annabi alaihi salatu wasallam ya ga wani mutum yana ci abinci da hagu saboda isa da kakai da ce kai mahala ka daina cin abinci da hagu la ta'kulu bishimal kar ku ci abinci da hagu fa inna shaytana ya'kulu bishimal shaytani shi ke ci abinci da hagu sai ta ni ba iya ba haka nake so in ci anan sai to Allah kada ya baka igon daga hannu sai hannun ya shanye ana fahimta to irin waɗannan suna nan kenan sunna ana bautuwa da ita kamar yadda ake bautuwa da ainihin alqur'ani sai malaka cewa bal kai a'a inna inkara sunnati inkarun lil qur'an kaga musa sunna to kai tsaye fa malam musa hadisi ne fa malam musa qur'ani ne ba ka musanta sunna kamar ka musanta alqur'ani ne wa jahdu sunna jahdu lil qur'an musu da sunna to musu ne da Alƙur'ani. wa kaifa ya an-nas malam ke tambaya to wai ta yaya za a yi mutane su yi bauta law iqtasaru ala alquran inda sun takaitu akan qur'ani kadai wa lam yaltafitu ila sunnah ba su waiwaya sun kalli sunna ba ya za a yi su yi addini jimal as-salah hiya allati hiya amudu al-islam ita sallah wace ita ce fundamental na addini tushe na addini min aina arafan nasu daga ina ne mutane suka sani suka gane anna salata zuhri arba'u raka'at cewa sallar azhar raka'o'i guda hudu ne wa anna al-asr arba'u raka'at cewa sallar la'asar raka'o'i guda hudu ne wa anna al-maghriba thalathu raka'at cewa maghriba raka'o'i guda uku ne wa anna al-isha arba'u raka'at ta ina ne mutane suka gane isha'i raka'o'i guda hudu ne wa anna al-fajr raka'atan sannan salatul fajr ina ne aka gano cewa raka'o'i guda biyu gare kuma sannan me yasa wasu ake yin su gaba ɗaya bai ɗaya a asirce wasu kuma bai ɗaya a bayyane wasu kuma a bayyana farkon biyu a ɓoye na ƙarshe duk daga ina ne mutane suka gano wa anna al isha'a arba'u rak'at wa anna al fajr rak'atan wala wujuda li hadha fil qur'an wannan amsa babu ita a cikin alkur'ani sai dai son zuciya mala babu ita zai ce maka aiwa ce wala jihar bi salatika wala tukhafid zira an ce wai karka bayyana sallaka kar kuma kai ciki cikin ita ba ta ke bayyana ka sabila wai ka samu tsaka tsaki kai baka bayyana ba kai ba to waye ce maka sallah ake magana me dalilin saukan wannan aya kafin ka kafa hujja da ita ana fahimta in kuma ka akan sallah ake magana to wace sallah ce ake magana a cikin sallolin to duk waɗannan abubuwa ba za ka same su a cikin alkur'ani ba wa hadha innama wujida fi sunna wannan abu an fa samu ne a cikin alkur'ani in jumala a fi sunna a cikin hadisi fa sunna ita eh, sunna hadisi muwadda'a lil qur'an tana fa bayanin alqur'ani ne wa shari'atullah tana kuma sharhin sa wa dalatun alai kuma tana nuni ne akan sa wal kufru bis sunnah kafircewa da hadisi kufrun bil qur'an kafircewa qur'ani wa man ankara sunnah duk mutumin da ya musa hadisi fahuwa munkirun lil Qur'an kai tsaye ko a kaikaice to ya musu alqur'ani li'anna sunnata kullaha domin sunna dukkaninta dakhilatun tahta qaulillahi azza wa jal ta shiga cikin ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu abinda annabi alaihi salatu wassalam ya baku ku yi riko da shi wa ma nahakum an fantahu abinda ya hane ku to ku hannu. Imran ibn Husayn radiyallahu an wata rana yana magana sai ya ji wani mutum na cewa ah, to wannan ina aka same shi cikin Qur'ani sai ce innaka mur'un ahmaq kai wani mutum ne wawa baka da hankali kanka ya tabu ka zautu alignment din kanka ya cinye ina ne ka samu raka'o'i kaza da kaza da kaza cikin Al-Qur'ani? in ba ta kare ba ya san masa kenan kun ga malamai wato musu ainihin hadisi malaman mu abin da suke faɗa don mutumin da ya musu hadisi ba musulmi ba ne ibn hazm al zahirai al-andalusi rahimahullah yana cewa "Lau'annan anna imra'an da mutum zai ce la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'an mu ba za mu yi riko da wani abu ba sai abinda da muka samu kawai a cikin alkur'ani ba ruwanmu da maganan hadisi lakana kafiran bi ijma'il umma da ya kasance kafiri ne da ijma'in malamai gaba daya dukkanin malaman musulunci sun yi ijma'i cewa duk mutumin da ce ba ruwan shi da hadisi ibn azm ce kafiri ne wala kana la yalzamuhu illa rak'a da kuma ba abin da ke lazimtansa sai raka'a guda daya ma da duluki shams daga hudowar rana ila ghasaqil layl zuwa faduwan dare yayi raka'a guda ɗaya tak idan rana ta bayyana sannan idan ta faɗi yayi raka'a guda ɗaya tunda babu adadin rakawoyin an ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl ana fahimta amma ba a yi bayanin sallolin ba wace sallah ake magana ba a yi bayani ba to da abin da kawai zai yi sai ya tsaya ƙiƙam kamar ya haɗe ta ɓarya da safe sannan kuma da daddare amma eh, waɗannan saloli babu su inji ibn hazm yake cewa wa eh, sannan wa ukhra inda al sai kuma yazo ya raka'a guda daya a sallar al kun san daga cikin su ma ko wanda suke wannan ko saboda ai yanzu abin da yake babu Allah a ciki an sake samun karkasuwa su kuma waɗannan din sun gano sun ce su mai maganin gargajiya kafirai ne wai kafirai ne saboda ai wai ba su bin tsodar abin da su sun gano abin da masu maganin gargajiya ba su gane ba saboda ya ce ne a aqimin salata da zuluki sham ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr za ka sai tsaya kikam ya yi tsayuwa doguwa shi na kawai sai kama ya yi tafiyar sa can da dare ba sai ka tsayawa doguwa sai kawai ya kama ya yi tafiyar sa wai shi ya gano abin da su ba su gane ba na an yi haka ne sosai wato wato <laughs> eh eh eh wato walaula rabbi lakuntu minal Allah Allah ka tabbatar da doga da gimu akan sunna malam yace li anna zalika aqallu ma yaqa'u alayhi ismu salah domin wannan shine karancin abinda sunan sallah zai auku a sa wala hadda lil aktsari fiha babu iyakan yawata saboda an ce aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al kawai an ce ai sallah amma nawa ne yawancinta babu ana fahimta Kamar sadaki ne an ce wa atun nisaa sadaqatihinna nahla to sai aka samu karancin sadaki amma ina yawancin babu to sallar karanci kai raka'a daya amma ina gejinta babu yawancin to ina ka samu babu malam yace wa qailu hadha duk mutumin da ya faɗi wannan magana kafirun mala ce kafiri ne mushrikun mushriki ne halalud dami da dukiyarsa da jininsa sun halatta ana ko fahimta malamai ba wani da dukiyarsa da jininsa halali ne saboda ba musulmi ba shekul islam ibn taimiyya yana cewa rahimahullah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mab'uthun ila saqalai an aiko shi ne zuwa ga nauyaya guda biyu insihim wa jinnihim mutanensu da aljanu annabi salam an aiko shi zuwa ga mutane an aiko shi kuma zuwa ga aljanu faman duk mutumin da ya sakankance annahu ya suhu li'a'ad wai yana halatta ga wani mutum yana daɗaɗa ga wani mutum al wai ya fice an shari'atihi daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi da yi masa da'a to fa huwa kafirun yajibu qatlu wannan kafiri ne ya ba a kashe shi in saboda ba ta hanyar da za ka samu wani abu on no account da za ka samu wani abu wai sama da wata hanya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk kuma mutum da ikrarin wannan to malaki wannan ya jininsa ya halatta ya waje ba kashe shi ana fahimta ibnu daqiq al-aid rahimahullah sai ne daga cikin manyan malamai shi malamin Allah ne sun ta'ala daga cikin abin da yake cewa yace duk sanda ne yunkurin in yi aiki dan mutane su gani to sai Allah ya kawo ni dalilin da yasa ba zan yi aikin ba amma kuma duk sanda ne yunkurin kai na ka a ganni to sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wa mutane ni to sai yake cewa fima ya ta'allaqu bi hadisi zubab kun sa akwai wani hadisi da Abu Hurairah ya rawaito radiyallahu an na kuda yace idan kuda ya shiga cikin abinci ka dalma ya ci abin suke ɗaya cuta ne suke ɗaya magani ne wannan hadisi sai zama na cewa da su ‘yan shi'a ne da duk mawaye sai suka dinga suka kan abu huraira radiyallahu anhu ai cewa makwadaici ne su yi sa wai ba wanda ya rawaito hadisin kuda sai shi to akan wannan magana sai ibnu daqiq al-aid yake cewa rahimahullah inna hadha wa amsala irin wannan hadisin da ire-irensa jimara ji mala mimma turaddu min al-ahadith as cikin abin da ake maidawa na ingantattun hadisi mutane su ki yadda su ce ba su yadda ba in arada bihi qailuha wanda ya faɗi wannan magana ya ce ai bai yadda da hadisin ba to ɗayan abu guda biyu ne idan ya faɗi wannan magana ne wato yuridu iftalaha yana son ya wargaza hadisin ya ɓata shi ba da atiqadi kauni rasul bayan ya sakankanta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya faɗi wannan magana qailuha shi ya faɗi wannan magana amma ya biri da a ba ruwansa bai yadda da shi ba bai amshi abin ba malaka kana kafiran mujahira wannan ya kasance kafiri ne mai bayyanar da kafircinsa karara ana fahimta to wannan shine hukuncin masu irin wannan aqida abinda malaman mu gaba daya suka tattaru wato suka tafi akan sa kenan idan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa zuwa gobe insha Allah to za mu shiga cikin bayanin a ainihin mawqiful ƙorra makarantar nan guda goma menene matsayinsu saboda yadda ka san hadisi a hadisi akan samu hadisi ɗaya ya zo ta hanya biyar ta hanya bakwai misali to su ma suna da ruwa kamar imamu nafi rahimahullah misali manyan ɗalibansa akwai warshi akwai kalon kalon kalma ce rumiya ma'ananta jayi saboda kyan ya iya rera ƙur'ani sai malaminsa ya sa masa kalon mai daɗin sauti warshi kuma ba sunansa kenan ba amma ma'anan warshi kamar da muke cewa yellow misali za ka mutum fari pat da ake mutu yellow shi ma fari ne malamin sai ke kiransa warsh su ne manyan ɗaliban to shin ta ina ne kuka samu labarin riwayoyin tun da ƙur'anin nan fa ɗayan abu guda biyu ne ko uku kai da kace baka yarda da hadisi ba ko dai kai zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ji irin karatun sannan ka yadda ko ko a'a kasad yo maka ya ce ya san za a yi mutum irin ka to in ka zo ga irin karatunsa da ya yi. biyu kenan ko kuma a'a silsila an silsila jerin mazaje ne wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan to kakanka ma bai zamani da annabi sallah lokacin babu kaset. to abin da ya rage guda ɗaya. jerin mazaje ne suka ainihin rawaito to ai hanyar da qur'anin ya zo ita ta hanyar hadisin ta zo ai ayan kace a'a ai shi ba ai alƙawarin wa ya gaya maka azzikiru hadisi ya shiga ciki kuma kasantuwar hadisi magana ce ta annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu ta'ala sai ya jibinta ma mutane bibiyansa amma ƙur'ani tunda babu sauran annabi ai ka ga misali a taura da injila su malaman da ai su aka ba su kariyar a taura da injila su suke tsare shi amma wannan alfu ta'ala sai ya dauki gabara da kansa amma ta hanyar wasu mutane to kuma ya kare shi duk motsi da kai Allah zai gane da mutane ai wannan abu ba daidai bane wannan daidai ne haka abin har ya zo aka tantance aka tankaɗe aka rairaye aka gane mai kyau daga ainihin mummuna to kai wace gudunmuwa ka ba addini har da ka ce addinin ba haka yake ba na yahtatun wato suna kewaye asalinsa kewaya ma'ana ɗari ɗari frequation kin wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah fili na tambayoyi saboda mun kai kan karatu yace yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya ambaci mu'tazila wacce ake da ce wacce ce aƙidar ce wannan wacce ina aƙida ce wannan sannan wane yaƙi da da'awa a kanta a Najeriya domin mu sani. To abinda nake fahimta yana cewa su wane ne kamar Mu'tazilawa, sannan wace irin aƙida ce domin mu santa a Najeriya to mu'tazilawa wato wasu mutane ne waɗanda suka samo asali daga eh, wasil bin shi wasil bin asalinsa ɗalibin Imam al-Hasan ne al-Basri radiyallahu an an zo an yi tambaya aka ce imam shin mutumin da ya aikata babban laifi kamar ya sha giya ko ya zina ko ya cace ko ya liwafi ko ya kashe mutum menene hukuncinsa to bai bari malaminsa ya amsa ba kawai sai yake cewa ni din nan duk mutumin da ya aikata babban zunubi kawai ni a wurina ko da ya tuba zai shiga wuta ya dawwama ana zaune a cikin masallaci sai tashi sai koma gefe sai shi imamul hasan al-basri radiyallahu an sai ce a itazala anna wasil ibn ata wasil an ata ya nisance mu to daga nan sai aka samu su mu'tazilawa waɗanda suke nisantan mutane daga cikin aƙidinsu ba na jin akwai ƙungiya ka cokan yanzu da suke wannan da'awan sai dai a aikace daga cikin aƙidinsu akwai eh, abin nan wai abin da hankali ya kyautata maka shi ko da ya ci karo da shari'a wannan shine abu mai kyau sannan abin da hankalinka ya munana ko da shari'a ta ce maka mai kyau ne to mummuna ne karabar shi. shi ne Alhassan hasan akliyan qabih idan suke cewa to ba na jin akwai dai ƙungiya wacce suke zaune suke wannan da'awa sai dai a cikin ayyukan mutane ne ake iya ganewa sanai ce assalamu alaikum malam mai ce mu'tazila ai duk kusan tambaya ɗaya ne sannan wace ce da'awa ta a Najeriya duk kusa abu ɗaya ne zila wanda su ne kuma su ne abin da suka samu asali can sannan kuma daga cikin aƙidunsu a cewa ba wani maganan ƙaddara in ka iya lissafi da kyau ba za ka shiga wahala ba in kuma baka iya lissafi wato shi ne za ka fada cikin wahala amma ba wani maganan ƙaddara duk abin da ya samu bawa kawai shi ya ja kan shi kawai <laughs> ana magana to su ma dai a wurin malaman mu magabata ba musulmai ba ne. saboda imani da kaddara ai wajibi ne to yana daga cikin rukunan imani to kace baka imani da shi ba to yana musulunci Na. wa alaikum salam wa lokaci wani bayani eh ai shine kafin kwana magana ce tambayar da wani bawan Allah yayi ah, na magana matsayin waɗannan mutane na'am wa alaikum na eh na eh mutlaka E wato su tuba zuwa ga Allah tuba ta saki babu kaidi ba wani condition ko kuma sharaɗi, su saki duk aqidan kawai sai mun batta mun koma ga Allah ka gane shine itlaq saki babu kaidi mutlaqatan na mughlaqa ok mu'allanatan wato su bayyanar da tuba eh mu'allana bayyananna su tuba tuba bayyananna su ce wannan gurbatacce aqida mun rabu da ita mun batta su sanarwa da duniya babu wani gudu ana susan katare babu shi eh